Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 27 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tsokaci game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro. wani rahoto da kamfanin dillancin labaran kasar turkiya ya wallafa ya zargi cewa wato ya zargin cewa mayakan is sun yi amfani da makami mai guba akan 'yan tawaye a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuwa akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yau lahadi a wani ƙauye da ake kira luhanga to kanin labaran kenan najeriya na tunanin shimfiɗa bututun turo gurɓataccen mai daga ƙasar jamhuriyar nijar zuwa kaduna najeriya ba haka aka so ba a najeriya amma ya kama dole ko da kilomita dubu ne yau za mu jawo crude gurɓataccen mai zuwa kaduna refinery wallahi ya kamata a yi to ko me yasa wasu 'yan mata a yankin agadas na jamhuriyar niger ke shaye-shaye yana ce tun da su ne bari ni in taba giya in ji ya ne take sa mutum ko sai ce a bani kwanju biyu in sha aka bani kwanju biyu na sha da na sha kawai ni ma he ga kawai rayuwa ta canza nake jin wa'ansu abubuwa nake jin kamar dai duniya ta sauya mini To akwai mu kuma tafi da ƙarin haske kan sakamakon zaben gwamnan jihar Ondon Najeriya kamar kowace ranar Lahadi Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku. amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tsokaci game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata yana mai shekaru 90. Wasu daga cikin shugabannin sukan yabe shi ne yayin da wasu kuma suke sukar shi. a baya-bayan nan firayim ministan canada justin trudeau ya kwatanta castro a matsayin wanda ya nuna kauna ga al'ummarsa ta cuba tsokacin da ya janyo suka daga 'yan siyasa kasar ta canada da manan amurka firayim minista trudeau wanda ya ziyarci cuba 'yan watannin nan da suka gabata ya ce duk da cewa castro mutum ne mai cike da takaddama masu yabansa da sukarsa sun amince cewa yana kauna wato yana kaunan al'ummar kasarsa da kishin jama'a kasar ta cuba wasu dai da dama suna ganin rasuwar castro ba lallai ne ta samar da sauyi a fagen siyasar kasar ba elena ross letenin 'yan majalisar dokokin jihar florida ce Fidel Castro has really been out of the public scene for many years. The transition to Raul Castro. Tace Fidel Castro ya jima da barin ofis tuni aka mika mulki zuwa ga Raul Castro, amma shin za a samu wani canji yanzu tunda da Castro ya rasu? Ko da yake ina ga wannan wani nauyi ne da ya kamata a sauke. a dai wani rubutu da ya a shafinsa na twitter shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kwatanta fidel castro a matsayin mugun shugaba wanda ya musguna wa jama'arsa wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ƙasar turkiya ya wallafa ya yi zargin cewa mayakan is sun yi amfani da makami mai guba akan 'yan tawayen da dakarun turkiya ke marawa baya rahoton ya rawaito cewa wani ya rawaito wani babban hafsan sojan ƙasa ta turkiya yana cewa wasu 'yan tawaye 22 sun nuna alamun shakar iskar gas mai dauke da guba bayan da aka harbo wani makamin roka a gabashin alrai da ke kusa da kan iyakar siriya da turkiya an dai kwashe waɗanda suka samu raunuka a harin zuwa garin kelis da ke kan iyakar turkiya domin a gudanar da binciken kwakwaf kan zargin yin amfani da makamin mai guba yin amfani da makami mai guba a rikicin na siriya ya zama wani abun damuwa tun bayan da yakin basasan kasar ya barke a shekarar 2011 a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yau lahadi a wani kauye da ake kira luhanga akasarin waɗanda aka kashe a cewar rahotanni 'yan kabilar hutu ne kuma jami'an yankin sun ɗora alakin wannan aika-aika a kan tsagerin nande waɗanda suke yawan samun saɓani da 'yan kabilar ta hutu a lardin kivu da ke arewacin ƙasar wata jami'a a yankin ta ce da farko sai da maharan suka kai farmaki a wani ɗan ƙaramin shingen binciken dakarun ƙasar kafin su dangana da wajen da suka halaka mutanen rikicin kabilanci da matsalar mallake yankuna da 'yan kasashen waje ke yi da kuma iko da arzikin ƙasa na daga cikin ababen da ke haddasa rikici a gabashin congo lamarin da ke haifar da ƙungiyoyin 'yan tawaye cikin shekaru kusan ashirin da suka gabata hakan kuma ya kai kai ga asarar rayukan miliyoyin mutane a ƙasar To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to ɗaruruwan 'yan ƙasar koriya ta kudu ne suka yi gangami a birnin seoul a daren jiya asabar a wani bore da ba a taɓa gani ba tun da aka fara kira ga shugabar ƙasar park geun hye ta soka daga mulki ɗanbu masu zanga-zanga ne suka taru a ƙarshen mako na biyar a jere a cikin birnin na seoul suna neman shugabar ta miƙa wuya bayan abin fallasar da ake zargin geun hye ta aikata a farkon shekarar nan 'yan sanda sun ce akalla mutane da saba'in ne suka fita wannan gangami amma kuma waɗanda suka shirya taron sun ce mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka fita an dai girke kusan 'yan sanda ashirin da biyar domin daƙile akuwar hare-hare da kuma hana masu boron ya tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar na blue house ana zargin shugaban ne da ya taimakawa wata ƙawarta mai suna choi sun da yin katsalandan harkokin gwamnati da kuma karɓar kuɗaɗe a hannun kamfanonin ƙasar domin tara dukiya a yau lahadi jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya na gudanar da zaben fidda gwanin wanda za su tsaye takarar shugaban kasa a faransa bayan yakin neman zaben da aka gina kan kyamar baki da ake zargin suna tururuwa zuwa nahiyar turai da kuma hararen ta'addanci da ake kaiwa a faransan a wani salon yakin neman zaɓe da ake ganin irin na amurka ne masu neman takara francois fillon mai shekaru 62 da kuma alain juppe mai shekaru 71 waɗanda dukkaninsu suka rike mukamin firayim minista sun kasance 'yan takara na gaba-gaba a zaben na fidda gwani sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa mai tsatsauran ra'ayin mazan jiya fiyon wanda ya yi alkawarin tunkarar matsalar 'yan ta'adda yana gaban alan juppe mai matsakaicin ra'ayi wata takara da ake sa mata ido a wannan zaɓe ta ce marine le wacce kalamanta na nuna kyamar baƙi da musulunci yake jan hankulan masu zaɓe ana sa ran a cikin makonnin da ake da ke tafe shugabannin wato shugaba mai mulki francois hollande ko zai bayyana a aniyarsa ta tsayawa takara a karo na biyu rahotanni sun ce yanzu haka hukumomin turkiya na tsare da wata ma'aikaciyar muryar amurka kajijan farkin wacce take aiki da sashen harshen kurdanci ana tsare da farkin ne a yankin diyabakir bayanai kan tsare 'yan jaridar da aka yi sun fito ne daga 'yan uwanta da kuma abokanai waɗanda suka ce har yanzu ba su san dalilin tsare ta da aka yi ba an dai kama farkin ne a wani shingen bincike na 'yan sanda da ke lardin sirt yana da take kan hanyarta ta zuwa ɗauko rahoto a wata makar ma'adinai da aka samu zaizayar ƙasa a yankin To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da ƙarin bayani kan sakamakon zaben gwamnan jihar Ondon Najeriya, Hassan Umar Tambuwal gare ka. Hukumar zaɓe ta Najeriya ta ayyana Rotumi Akeredolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ondo. Farfesa Ambali na jami'ar Ilori ne ya bayyana sakamakon zaɓen. Farfesa Ambali ya ce Rotumi Akeredolu na jam'iyyar APC ya cika ƙa'idodin doka ya sami ƙuri'u mafi yawa inda ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da arba'in da hudu da ɗari takwas da arba'in da biyu don haka shine ya ci zaɓen gwamnan jihar Ondo. Shiko wakilin sakataren jam'iyyar apc ya ce sun ji daɗi kuma alkawarin da suka yi wa jama'ar jihar ondo a lokacin da suke yakin neman zaɓe to za su cika dukkan waɗannan alƙawura. we are happy to what we promised them that we will do the same we will do sai dai wakilin jam'iyyar pdp ya zargi hukumar zaben najeriya da cewa ita ce ta kulla tare da wasu masu wani ra'ayi suka jawo faduwar ɗan takarar su na pdp itayo jegede removed her the name of our candidate from the list of candidates ya ce cire janye sunan ɗan takararsu Iyitayo Jagede daga jerin masu takarar gwamnan jihar Ondo shine yasa ya faɗi zaɓe ya ce an dare ana yi musu kulli-kulli kafin wannan rana domin su faɗi zaɓen. Mambobin jam'iyyar APC dai sun banzama a tituna suna murna. Dan takarar jam'iyyar PDP Yitayo Jagade ya zama na biyu a zaben inda ya sami ƙuri'u dubu ɗari da hamsin da ɗari uku da tamanin sai Olusegun Oke na jam'iyyar AD wanda ya yi na uku da ƙuri'u dubu ɗari da ashirin da shida da tamanin da tara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo, Najeriya. To a gaida na Tambuwal. To kamar yadda aka ji baya ga shirin gina sabbin matatun mai da kuma nemo man a arewacin najeriya gwamnati na tunanin shimfiɗa bututun turo gurɓataccen mai tsawon kilomita dubu daga jamhuriyar nijar zuwa matatar man kaduna don magance matsalolin wadatar da man a ƙasar baki ɗaya don haka na tuntuɓi wani tsohon injiniyan kamfanin man najeriya na nnpc injiniya hailani muhammad don ya mana fashin baƙin fa'ida ko rashin fa'idar hakan sai ya ce ba haka aka so ba a najeriya amma ya kama dole ko da kilomita dubu ne yau za mu jawo crude gurɓataccen mai zuwa kaduna refinery wallahi ya kamata a yi dalili shine mutanen nan 'yan neja delta nan in kuka tuna allah ya ji kansu sadauna lokacin da kakanninmu suka gaya mana su makaman bid da bashin da aka bayar aka je aka fara haƙo mai da refineries ɗin da aka gina haƙo man wajen ana magana 1 billion pounds a lokacin hmm. biliyan dubu komi ya zo ya tafi daidai ba su gama biya ba amma kullum sai su zo ka gani cikin kwanan nan tun da muka hau mulki sun zo sun fasa escravel ba ɗaya ba ba biyu ba inda matakan da ake kwaso crude din ta tsakiyar teku ana rabawa ana kaiwa na sayarwa da kuma wanda ake ba refinery hmm. haka suka fasa na oil companies kamar su shell su chevron su exxon mobil fash inda suka suka fasa ya fi ɗari uku hmm. kuma suna kai kwanan nan masu fasa na npdc so sabili da haka ka gani kamar yadda na yi bayani ne kwanaki inda a ce lokacin abace ne da mutum ya taɓa pipe kashe shaki saboda wanda ya zo abinda najeriya ta dogara da shi kenan mai tunda noma da kuma maganan ma'adanai kwanan nan aka fara sai aka sai na wannan abin da suke yi man da ake haƙowa wajen miliyan biyu da dubu ɗari biyar ana magana ma mu haƙo kamar miliyan uku eh, na barrel. Ganga. Sai yau ga shi yau ya dawo eh, eh, ɗari tara ko miliyan ɗaya ma bai kai ba. Abin da President Muhammadu Buhari shawarar nan ta yi kyau a zo da man nan ana ana tantance shi a Kaduna mai bazu ko ina sannan a nuna musu kuma muna kira ga muhammadu buhari akwai wani abun da ya ce za a yi a kira wayannan sarakunan qatar din su zo su taimaka mana a gino man nan na lake a gino na gombe da bauchi muna da gas a bauchi in trillions wanda shi kansa kudin shigan shi ba kaɗan ba ne. Yawa injiniya a matsayinka na tsohon injiniyan kamfanin man Najeriya na NNPC ya kake ganin tsada ko rashin tsadar a haƙo layukan mai daga Nijar kilomita dubu ɗin zuwa wato matatar man Kaduna kana ganin daga ƙarshe akwai fa'ida duk da tsadar hakan? Ba za a rasa fa'ida ba tunda yanzu duniya ana magana ko da ne za a yi za a yi partnership ne ana haɗaka ne mm. ana iya samun wasu kamfanoni wanda suke su suna zaune ne na kansu dindindin su zo su haɗa gwiwa da gwamnatin nijar da na najeriya ka ganin aka yi wannan komi zai sauki wato sai a raba mm. wayannan su kawo percentage kaza wayancan su kawo percentage kaza sai a biya su a lokaci mai tsawo To injiniya yawa injiniya kamar naji ana son a tuntuɓi ƙasar China game da batun haƙo wannan layi. Shin kana ganin China ce ta fi cancanta ko ko akwai wata ƙasa ko kamfanin da ifi cancanta bisa ga sanin da kai ma shi wannan bangare na mai? To, su dai China kasan su ne ake kira yanzu ya juju ma juju. Mm. <laughs> Mun san Japan sun kware a wannan maganan gina refineries da kuma maganan layin pipes nan. Akwai American company da kuma irin na France ko Germany haka ko Russia wanda su ma sun kware sosai ina ganin ma sun fi China. Oh. Amma ka san komi na China suka shiga mutum sai abin da Allah ya yi. <laughs> So muna son a yi tsantsan kamin a ce an ba China a yi abin da eh, Bature yake cewa a yi bidin. Hmm. a samu kamfani wanda suka kware ba wanda za su zo su ce za mu yi muku da sauki ko za mu kawo muku wannan abun a kan bashi daga baya kuma ya zo ya zama alakakai sai an tantance injiniya hailani muhammad game da shirin najeriya na shimfiɗa bututu mai daga jamhuriyar nijar zuwa matatar man kaduna to don sanin yadda su kuma manyan dillalan man ke ganin wannan shirin a najeriya na tuntuɓi wani jigon ƙungiyar dillalan man najeriya alhaji lado mai ruwa wanda ya ce wannan malam ibrahim duk abin da yaro babba ya hango yaro ko ya hauri ba zai hango shi ba allah wannan tarihi ne zai maimaita kai tsakanin najeriya da nijar Oh. da kuma mu kamar ma mu 'yan arewacin najeriya nan oh. irin suka katsina kano kaduna sokoto maiduguri kebbi da duk sauran nan jihohi na arewa oh. saboda in ka lura ko kasuwa da muke ci duk waɗannan garuruwa da na lissawa maka babu kasuwar da za mu ci ba tare da mutanen Nijar ba in ma ba su zo ba muna ganewa mu ma in muka je ba, mu je ba suna ganewa to wannan ba karama fa'ida ba ce yawa to ta fannin wadatar man fa a arewacin Najeriya in ka lura yanzu tunda muke samun irin wannan fashe-fashe a can kudu da Legas da wajen Port mutanen mu ma akwai musamman waɗanda suke zuwa can Nijar din sau ya mana sauki. Hmm. Kahin mu je nan hanya ga hanya lahiya lau zuwa inda za mu je mu sawo shi sai mu zo mu sauke kayan mu lahiya lahiya ba wani tunanin ko a yi mana ta'addanci ko a zo a tsara motocin ko a wani abu babu wannan muna jin daɗin wannan wannan aka kawo mana shi na an ƙara taimaka ma su kansu 'yan kasuwai. Sannan kana ganin wannan zai kawo wadatar man a ƙasar baki ɗaya? sha Allahu, an su za a samu sassauci ɗari bisa ɗari. na irin ƙalubalen da ake samu da wahalhalun da ake su kansu masu motocin sufurin da su dillalan man da suke ɗaukar kuɗi ko wani abu su je su ɗauki rayuwarsu motocinsu ga hanyoyi yawancin hanyoyin da kudu da can wajejen duk ba su da kyau don aka samu wannan hanya ai an samu sauki ba karamin fa'ida za a samu ba Baka za a ƙara bunƙasa kasuwanci kuma za a ƙara zumunci. Oh. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. Dan Allah, dan Rasulillahi. A bangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun gama yawo ɗan gaba. Arewa mun gama yawo. Mun gama yawo mijin Amina Baban Sali. Eh, a ɓangaren mayin fetur. Wallahi ba mu da fetur. Mu ɗan arewa dun mun gama galan guda ɗan garba ya wuce 100 a san. Mun bincike nan can sai a ce mana dila. In mun je ga dila eh. ya ce black market. Mun zo mu market sai su ce a matata ne. Shin waya To Allah shi kyauta an saurari Alhaji Lado mai ruwa ɗaya daga cikin jigajigan dalalan man fetur a Najeriya ke bayani game da shirin Najeriya na shimfiɗa bututun mai daga jamhuriyar Nijar zuwa Kadunan Najeriya wato matatar mai. Yanzu kuma mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda shigowar wasu baƙi da kuma sauran dalilai suka sa 'yan mata a yankin Agadez shiga shaye-shaye. Haruna Mamman Bako gare ka. yanzu haka shaye-shaye da ɗiya mata ke yi na ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a a jihar agadas ta jamhuriyar nijar biyo bayan kwararar bakin haure da kuma zama rashin tabbas a ƙasashe da ke makwabtaka da agadas din kamar irin su libya da kudancin ƙasar algeria shi dai wannan lamarin na shaye-shayen ɗiya mata matasa a jihar agadas ya sabawa al'adodi da ma addinin al'ummar wannan yanki na arewacin jamhuriyar ta nijar wata matashiya da ta faɗa wannan tarkon na shaye-shaye a jihar ta agadas mai suna maryama hassan ta yi karin bayani dangance da yadda ta samu kanta a cikin wannan lamari. Wata rana na te wajen wasa don dai ka rage lokaci ko sai na ga wani yana mani iskanci yana mani wa'insu abubuwa sai na yi magana ai aka ce mini giya ci su ne. Yana ce tun da su ne bari ni in taɓa giya in ji ya ne take sa mutum ko ce a bani kwanju biyu in sha aka bani kwanju biyu na sha da na sha kawai ni ma he ga kawai rayuwa ta canza nake jin wa'ansu abubuwa nake jin kamar da duniya ta sauya mani sigari kuma abokaina na ga sana sha ni ma na ce su bani dan sha hannun miƙe na sha hana yara matasa ɗiya mata auren waɗanda suke so ko kuma sa su ayyukan da suka fi ƙarfinsu kuma gallaza musu daga ɓangaren uwaye ko kuma waɗanda ke rike da su yana sawar ɗiya matan matasa a cikin irin wannan halin na shaye-shaye ko shashanci kamar yanda za ku ji daga bakin wata matashiya Fatima Musa. Arme aka mun, da aka mun arme ni kuma ba ni son miji. yanzu halas na gudu na taho da na zo kuma wanda nake so kuma uwayena sun kisa arma mini shi na gudu na zo da na zo ina nan mana na bar garinmu na zo ni gari halas daga nan naga abokai na wanda nake tare da su naga suna shaye-shaye ni ma naga ya birge ni ina sha'awan haka nan ni ma na shiga yin shaye-shaye a cewar malama salamatu mai kula da sashe mai nauyin inganta rayuwar ɗiya mata tana cewa tsananta ma ɗiya mata da sasoyin auren waɗanda ba saso yana daga cikin ababen wanda ke abkaɗiya ɗiya matan a cikin halin shaye-shaye. Kin ga wata matsalar gidan miji take sa ta shaye-shaye an mata arman dole tana cikin darura sai ta gamu da wanda ga su har shaye-shaye suke he su ziga ta ce mata ai shawon ga abin kin shashi ya dinga rage miki tunani kuma wata maraici wani maraici shi ma yana kaskantar da mace ta shiga irin wanga hali ganin cewa uwaye ne abin ke karewa a kawunan su shi ya sa na tuntubi wani uban iyali cewa da malam ramedin alasan domin jin irin gargadi da kiran da za su yi game da wannan yanayi eh to sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tsanantar da bincike wato duk in ka ga mutum ko yaro yana yin su ka sa ido ka gani daga ina ne yake so wannan abu yaya ne yake samun shi yaya yake take isowa gare shi har ya amfani da ita to shine muhimmin haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar nijar To a gaida Malam Haruna, yanzu kun bari mu ni dai in za ku a gefe Muhammad Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sunana Mahmud Lalo. A wannan makon zamu dubi ne kan bikin cika ciki ko kuma nuna godiya ga Allah da aka yi Alhamis a duk faɗin Amurka wanda ake wa lakabi da Thanksgiving a Turance. A kowace shekara miliyoyin Amurkawa ne suke taruwa da 'yan uwa da abokanan arziki domin nuna godiya ga Allah. Ga wasu mutane da dama, wannan rana ta nuna godiya lokaci ne na ciye-ciye kan wasu nau'ukan abinci da ake musu kallon na gargajiya ne, kamar su koren wake da dankalin Hausa. Amma wani abinci ko kuma nama da aka fi alakantawa da wannan biki shine naman talotalo. Akan fafuke cikin talotalon ne a zuba kayayyakin ganye da sauran mahaɗin abinci sai a gasa naman talotalon. Wannan dai al'ada ce da ta samo asali tun shekaru aru-aru. Ko da yake a baya, wato a shekara ta 1789 aka fara wannan biki a nan Amurka. Wato ana yi ana katsewa amma a shekara ta 1863 bayan da tsohon shugaban Amurka George Washington ya rattaba hannu a kai aka fara bikin babu kakautawa. Wannan biki na nuna godiya ko kuma cika ciki ana yin sa ne a ranar Alhamis ɗin karshen kowane watan Nuwamba. kuma baya ga cin abinci akan yi ziyara da wasanni da fareti a new york birni mafi girma a amurka an tsaura matakan tsaro duk da cewa hukumomin tsaron sun ce babu wata barazana a bayyane inda aka baza 'yan sanda sama da dubu uku a yankin manhattan da mutane suka taru domin kallon fareti a lokacin wannan biki na nuna godiya ko kuma thanksgiving bisa al'ada shugaban amurka kan yi wa wasu tale guda biyu afuwa Talatala dai shine dabbar da aka fi alakantawa da wannan biki kamar yadda musulmi suka fi mai da hankali wajen yanka rago a lokacin bikin sallar layya. Shugaba Barack Obama ya yi bayani kan mahimmancin wannan rana. Wannan wani muhimmin lokaci ne da za mu duba albarkar da Allah ya yi mana, mu ci abinci tare da masoyanmu. Cikin barkwanci shugaba Obama ya kara da cewa. But it's also one of the worst days of the year to be a turkey. sai dai wannan lokaci ne a cikin shekarar nan da mutum ba zai so a ce shi talatala ba ne sai dai wannan tsuntsaye guda biyu da ke gabana sun samu kubuta a yau yanzu kuma lokaci ne da zan yi musu afuwa wannan dai shine karo na karshe da shugaba obama ya gabatar da wannan biki sai dai yayin da ake bikin na nuna godiya shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump na can jihar florida yana hutun kwana guda yayin da jami'an tsaro suka kafa shinge akan hanyar da za ta kai ga katafaren benen sannan da ke new york mai suna trump tower amma dai gabanin bikin ya aike da sakonsa na taya amurka murnar wannan biki tare da neman haɗin kan jama'ar ƙasar It's time to restore the bonds of trust between citizens. Lokaci yayi da za mu ɗinke barakar da ke tsakanin al'ummarmu, saboda idan Amurka ta haɗa kanta, babu abin da zai sha mata kai. To sai dai yayin da ake wannan biki na Thanksgiving ko kuma nuna godiya a wannan lokaci, a wani wuri da ake kara haƙƙin dabbobi mai suna Popular Spring Animal Sanctuary a Pulsfield na jihar Maryland, ba a yanka talatalo, a maimakon haka ana nuna musu kulawa ce ta musamman a wannan rana. A wannan wuri kusan shekaru goma sha takwas kenan masu kai ziyara sukan ci abinci ne tare da talatalan a maimakon a yanka su. Terry Cummins na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan cibiya ta baiwa dabbobi mafaka. we wanted to show people that they all have Muna so mu nuna wa mutane san cewa talatala dabba ce mai muhimmanci kamar kulliya da kare kuma abokanan zama ne. Kuma muna son mu nuna mutane cewa za a iya yin kowane irin biki ba tare da an yanka wata dabba ba. Akwai dai miliyoyin mutane a duniya da ba sa cin nama baki ɗaya. Jody Sash na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane. pea salad, pasta. A wannan rana nakan ci kwaɗan latas ne da kwaɗan wake kuma akwai daɗi matuƙa. A wannan wuri da ake kyamatar cin naman dabbobi da kuma shan nau'ukan abincin da ke fitowa daga jikinsu kamar su man shanu da madara. Waɗanda suke ziyara a wannan wuri sun faɗi dalilinsu na mai da hankali a wannan fafutuka. Um, mun zo nan ne mu mara wannan mafakar dabbobi baya sannan mu mora abincinmu da babu nama a ciki ina ganin yin wannan biki na thanksgiving a wannan mafaka ta dabbobi matashiya ce kan daga ina abinci ke zuwa sannan kuma mu kiyaye irin abincin da muke ci Ina ganin yin wannan biki a wannan wuri shine abu mafi a'ala amfanin zama wanda baya cin nama kenan da kuma nuna tausayi ga dabbobi. To wannan kenan Shi dai bikin na cika ciki ko kuma nuna godiya mabuɗi ne ga lokacin hutu a ƙasar Amurka inda mutane sukan yi tafiye-tafiye. An kuma yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 49 ne suka yi tafiye-tafiye a motoci da jiragen sama da na ƙasa. Adadin da aka ce ya ƙaru da miliyan ɗaya idan a kwatanta da bara. Sannan Juma'a da ta biyu bayan wannan rana ita ce rana da ake wa lakabi da Black Friday. wato ranar da ake saye-sayen kayayyakin sakawa da ababen wasa da sauran kayan amfani na gida cikin farashi mai rahusa masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin duk waɗanda aka ji murayinsu musamman julie tabo da kuma sue gibson mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku ba. Yanzu dai ga Mahmud lalu ya dawo da labaran duniya amma shi din ma a takaice. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tsokaci game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata yana mai shekaru 90. Wasu daga cikin shugabannin sukan yabe shi ne yayin da wasu kuma suke suka shi. a baya-bayan nan prime minister canada justin trudeau ya kwatanta castro a matsayin wanda ya nuna kauna ga al'ummarsa ta cuba tsokacin da ya janyo suka daga 'yan siyasa kasar ta canada da manan amurka prime minister trudeau wanda ya zarci cuba 'yan watannin da suka gabata ya ce duk da cewa castro mutum ne mai cike da takaddama masu yabansa da suka shi sun amince cewa yana nuna kauna da kishin jama'arsa a kasar ta cuba wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ƙasar turkiya ya wallafa ya yi zargin cewa mayakan is sun yi amfani da makami mai guba a kan 'yan tawayen da dakarun turkiya ke marawa baya rahoton ya rahoto wani babban hafsan sojin ƙasar ta turkiya yana cewa wasu 'yan tawaye 22 sun nuna alamun shakar iska mai guba a lokacin bayan da aka harbo wani makamin roka a gabashin alrai da ke kusa da kan iyakar da turkiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yau lahadi a wani ƙauye da ake kira luhanga a akasarin waɗanda aka shi a cewar rahotanni 'yan kabilar hutu ne kuma jami'an yankin sun ɗora lakin wannan aika-aika a akan tsagerin nande waɗanda suke samun saɓani da 'yan kabilar ta hutu a lardin kivu da ke arewacin ƙasar To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin kuma da yake ranar Lahadi ba mu shirin dare sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tani gabatar da shirin da tsayon girma da ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Si Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu.